العدة على الصبر هو hanyoyin ba na ne ba ba dawa ne ba ba gama ba ana zauka jana kwashi wa qala lil mar'ati sauda'i da faɗiwa bakan matan nan bakar matan nan ko matan nan baka allati kanat tusra'u فسألته أن يدعو لها تروكي mata du'a'i abinda ta take ce masa inni usra'u na samun haƙuwa usra'u na sara'u wa huwa illatun fil jihadi kun gan shi a cikin ƙasa wani ciwo ne fil jihadi a cikin jijiyoyi tushibuha gaibuba ana famo في العضلات adalati وقد يكون هذا بسبب انهبات الريح زي ايوا دليل ريوان اسكا كان ريوان اسكا باتا ياو سكي اني في المنافذ في منافذ الدماغ وقد يكون بسبب إذا الكفرة من الجلد eh ana iya samun sana'o daga cutarwan kahiran aljanu duk kuma na iya kwato shi ne in ne kusurau abu na samu na gababuwa hmm? a balafi zai iya ciwo ne na gababuwa ko kamewa tsawon iska ko tsayawan kaza yana iya kuma zama aljanu ne eh gaibu ba su ne ba mutum gaba kaga mutum ba ya yi gaibu ba baya ba zai yadda ba dan fa yadda ba dan fa faɗi gefe shi gefe ya zauna haka su san ya farka hmm, ya gai shi rara wannan gaibu ba ne hankali ne ya tafi shi ne ake magana farawo ai sunan ta magana Eh. ni yanzu dai ban gauri ni dai yanzu da kuma da amfani <laughs> sani ban san inda ake ne ba kada jan shi ba ba da ke ba layin layin farko an ce ne kana tasra'u fasa'altu eh, fasa'alan inni usra ya nan ai na tsaya ban makaranta wani wuri wanda ka karanta layin kafa ne tafsirin sarau ne mhm. yanzu wannan ya tafi wancan ya baki a farau da yayin ta na nan da aje ma da kisa kama zo ka tafi can kawai a sarau farfaɗiya kenan mhm. nan ba fanfan ɗin ake koya maka ba ana koya maka aikin abun da yadda abun ke tafiya hasali ma ba bayani ake nema ba wanda farfaɗin ne ya samu ya roƙi Allah ya warke koya bari inni kufura wa inni atakashshaf kuma nakan yi tsirara فأخشى أن تظهر عورتي وأنا لا أشكر هنا طور الحورة تتبين ناسومي والناسومي بفني فدعوا الله لي الله Thank you.

ᱦᱩᱸ yin da kanawa ko kuma na zama da shi kuma ba ka taimaki addini ba inda sai an in ka ana tare to wasu ke haƙuri ba kawai na sama abin da ke so ne ba sannan bayan nan wannan shi zai ba da dama a iya yin kaiki na kashe za a iya yin kaiki. dama in ba haɗu ba aka dakata wannan ba a bata masa wannan an raina shi wannan an masa kaza kuma za a yi haɗuwa ba to dole a haƙura in ana asara ba ka kai ko wajen badawa ne to ka ɗauke kanka daga badawa ni zan samu abun da zai ci an kwan samu kuɗi ga hanku allati yalqawnaha ba'dahu wanda za su sadu da ita bayan shi an ke so ya haƙuri ila mata hatta yalqawhu alal hawl har su sadu da annabi a tafi kaga suna da garantin zuwa kafe su wa amara da mulaƙatul adu bis sabr annabi ya yi umarnin haƙuri wurin da aka sadu da mutum gororon ake a tsiri ƙazan ya wuri na ta a zuciyar mutum ba san ake kyau ta gashi na wannan wannan kunyar ka ta fita kowa ko majamu'an ku inda aka yanta ku wace hafi ku yi ku yi kuna wuri da kame ya hakuri da kake wani a ai yanzu ina ne kirgo wuraren hakuri ne daban da bakin da kirgawa yanzu kamar ya mutai ce wani wasiya ne umarni burai ba a mara inda munafati ba ta shafe su ba su kaɗa mu ma mun gani yi, wa amara inda mulaqati al-adu bisa sabr wa amara bis sabr inda al-musiba kaga biyu sun haɗa ba ka akbara annahu إنما يكون عند الصدمة الأولى أقول وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاعتصاب فإن ذلك يخفف مصيبته يا أمر من مصاب وأن مصيبة تفاعل مصر bi an fa'il umuri da abun da yake komai ba da amfani gare shi wa huwa sabaru wal itifabu da dangana fa inna zalika yukhaffifu musibatahu wannan zai rage musibar da ta same shi ko mutuwa ce yuwaffaru ajruhu wal jaza'u raki, tasakhkhur tashakki يزيد بالمصيبة يذهب العجب ينعك كار بلائي وين تفيد الأجر وأخبر أن الصبر خير كله فقال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء بأبا ونكوتاب خيرا وأوصأ من الصبر